inda muke karatu littafin Adabu zifar a adabu zafar a kowace ranar asabar yau asabar sha uku ga watan jimadar akhir shekara ta dubu daya jimadar akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin alwasaya ne, haka ne mun karanta na farko mun karanta na biyu muna cikin wasiya ta uku ko mun karanta hadisi na ɗaya da na biyu ko mun karanta na uku na hudu za mu tashi a rana na uku ko a salu a mun karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله والذي نفس محمد بيده لا لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على أكد لم تمنعه نفسها فيجب الرابع لا تلزم امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور الحين لا تؤذيه قاتلك الله إنما فإنما هو عندك دحيل يوشك أن يفارقك إلينا طيب ما من أبدا وسيوي دماء ورثاء wasiya ta uku ya شاورا مصمم ba mace shawara تيما مجن تقارا wata mun tsaya inda muke kanta hadisan da suke wadatta ma mace ta wa mijinta da'a ta san cewa da ita da mijinta ba daidai suke ba ya kawo wadancan ayoyi wa wani rijali alaihin na daraja cewa dukkanin su suna nuna cewa fifikun namiji akan mace da kuma wata hadisai da ya kawo mace wannan hadisan akwai yau a salin hadisi na uku annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallabi nafsu muhammadin biyadi na rike da wanda rayuwar muhammadu take ga hannun ne sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke ko la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha mace ba za ta biya haƙƙin gijinta ba hatta tu'addi haqqa zawjiha har sai ta biya haƙƙin mijinta don haka mace ba za ta biya haƙƙin ubangiji ba sai ta biya haƙƙin miji wata biyan haƙƙin miji yana cikin biyan haƙƙin Allah kyautata ma miji yana cikin abin da Allah ya umarta a yi za ka macin da ta kyautata ma mijinta to kyautata mai ta yi tana biyan haƙƙin Allah ne kyautata mai ta yi misali hadisin da ya wuce an ce kacce yi sallar nafila sai da izini ne an ce kada ta yi sallar rai azumin nafila sai da izini ne sai ta same ta mijin ce na kyan ta kabbata sallah kaga kamar Allah take bauta ba ko kuma tana karatun ƙur'ani ce ina karatun ƙur'ani za a dame ni a kira duk ba da ba bane da ki yi karatun ƙorani a wannan lokacin da kake an samu mijinki daga baya kake karatun ƙorani inda shi karatun ƙorani ba lokaci gari ba kayyadadde da ki sallar suna ga ke an samu mijinki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ki azumin suna ga ke an samu mijinki in ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sun sai ce walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatabi ko da mijinta ya tambaita kanta tana cikin bukkar da ake azawa bisa ga rakumi in rakumi na tafiya aka azama mata wani bukka wanda suke shiga ciki ko maza ma suka shiga domin mai maganin rana hiya rakumi gaba baya take haka take da wahala take sannan wannan abin za ya ɗaukar mutum biyu mutum ɗaya yake ɗauka watan kai magana ne annabi sosai na nuna cewa komi kuncin da take ciki komai rashin lokacin da take komi rashin yalwar wuri in dai mijinta ya neme ta to ya waje ta ansa wa lam tamna'u nafsaha ba za ta hana shi kanta ba haka mata su sani yi miji biyayya yi miji ladabi sauraren miji biya mai bukatu ne waɗanda Allah ya tsora a kanta wajibi ne a kowane irin yanayi take muddin yanayin da Allah bai hana ba wasu mata da suke ganin cewa bai su tashi su yi sallar nafila bai su karatun qur'ani yake tunda ya dame ni bai su yi kaza neman yardan mijinki ta ce neman yardan Allah gare ki mujin abin da ya umarce ki ba sakon Allah ba ne an rabe hadisi na hudu annabi yace la tu'dil mar'atu zawjaha fid dunya mace a nan duniya ba za ta taba cuta ba mijinta ba da wasu maganganu ko abin da bai dace ba illa qalat zawjatuhu min al-hubil ini sai mata ta cikin hubil ini ta aljanna ta ce la tu'dihi qatalatillah kada ki cutar da shi Allah ya yake ki don me zaki su samu da mijin fa inna ma huwa indaki filun dan ajiya ne inda kike ajiya muka baki zai dawo inda muke kaga wannan sai ga wanda yake yana aikin kwarai da aljanna ne kaka ake kawai kaga mutum bai tabbatar maka ne aljanna ce kiyar kina cuta min mata ta hurun iri tana can ana fata amma dai babu tabbas zaka wannan hadisin kaga ni yake nuna yana nuna mace ta wa mijinta da'a miji ya wa Allah da'a shi ma don mata ta hurun iri aka ce kun ba mai ba mai samu mata hurun iri sai wanda ya bi Allah tayyib yushiku an yufari ake ila duniya sai mata aljanna ta ce ma ta duniya ya kusa ya bakki ya zo inda muke ya kusa ya bakki a duniya ilaina ya zo zuwa gare mu haka in mace kina da kishi kike bar taba mijinki da yawa domin wasu na can suna kishi ne shi ma ba ki sani kishi yake na tana gaya miki bakan magana in ke yasa amma in ke yasa ake ba ke shiga aljanna ta kishi yake ce zaka wata na can tana jira kuma tana gaya miki kuma a aljanna babu damuwar kishi ko da an shiga aljanna Allah zai ɗebe miki wannan kishi kake ji haushin ta amma dai ita daga can tunda ke kira nan duniya to lokacin da yake samun irin wannan bambanci al khamis hadisi na biyar an husayn ibn muslim qala haddathathni ammati qalat ataytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi ba'd al haja فقال أي هذه أذاك بعد قلت نعم قال كيف أنت لا قالت ما آمر إلا ما أعدت عنه قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك السادس إذا صلت المرأة خمسها وهصرت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاء طيب الخامس حديث نبيا عن حسين بن محسن قال حدثتني أمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين بن محسن كنت تابعيني yake cewa ammaci goggo ta ta abokin sahabiya ce ta zurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan kissa ta auku tsakanin ta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin da ita da wasu mata suka zo fi ba abin ha ta ce na zo a wata bukata ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ta annabi ya ce ai hadihi ya ce wannan azatu ba'lin anti ke ma abuci miji kike watan ke wannan kina da miji mata aure ce qala na'am ta ce eh mata aure ce qala sai annabi sai ce kai fa anti lahu ya matsayin ki yake ga mijinki qalat ma aluhu ce, babu abin da ne kasa mai duk abin da ya umarce ni ina yi mai yana jin daɗi na muna jin daɗin zama illa ma a jastu annu sai abin da na kasa abin da ban iya yi a matsayina na ɗan adam ba na iya yi kala sai annabi sai ce fanduri aina anti minhu kireji ba ya matsayin ki yake ga mijin ke. ya jin daɗin shi yake da ke ya farin ciki ne yake da ke wa inna ma huwa jannatuki wa naruki ki sani fa mijin nan naki shi ɗaya ne aljanna ki da wutarki ba ka yi kin yi aure kin koma gidan mijinki mijin shine aljanna ki kuma shine wutarki wayannan hadisan suna da matukan muhimmancin karanta su a mata karanta su a maza kai mu karanta hadisi da shidda sannan mu ƙara bayani sadis hadisi na shidda annabi sai ce idza sallat al-mar'atu khamsaha idan mace ta yi sallolinta guda biyar wa hassanat farjaha ta kiyaye gaba gare ta wa ba asba'laha ta yi ma mijinta jiya jiyadda yi ma miji da'a ya shigo cikin waɗannan manya-manya abubuwa yi ma da'a ya shigo cikin salloli guda biyar yi ma miji da'a ya shigo cikin kame mutum ya kame kare daga zina wanda ke cikin manyan manyan muharramat wannan kuma cikin manyan manyan qurbat abubuwan da'a da kake ka kusanta ga Allah wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi salloli guda biyar da ake yi suna cikin mafi girman abin da bawa ke kusanta ubangiji da su amma sai Allah ya kawo su nan annabi sai kawo su cikin wa miji da sai annabi sai ce wa qa'at ba'laha wa mijin ta da'a za a ce mata dakhalat dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at za ta shiga cikin kowace kohonin aljanna ta ga dama za ka ranar lahira za a ce mata ga kofin aljanna na an buɗe miki kowace ki ga dama ki shiga muhimmancin waɗannan hadisan da sa su yau suna yawo shine masu hore ma mata kunnuwa na kasashen turai da wanda suka tasirantu da kasashen turai Ya cewa kada mace kewa mijinta da'a kada mace kewa mijinta biyayya respect is mutual haka suke faɗi wannan ita ce mugunyar magana da ke fito musu eh respect is mutual ya ni da respect kowa ya girmama wani amma da'a babu inda aka ce miji yawa mata kai da'a ko biyayya cewa ka yi ji tausayinta cewa aka yabi ya ƙanta da ke a kan shi cewa aka yi wa lahunna mitul a alaihinna na ma'ruf cewa yi wa ashiruhunna bil ma'ruf amma ta'a da biyayya har a ce aljanna kina ƙasa ne har a ce ma. in za ki wa wani sujuda za ki mai sujuda babu inda aka ce namiji wa mata ce ta duk lokacin da wani ne za iya taso to magana miji ake kula da shi ko a saki ya tsakan ban sake ki ba magana maganar miji ce wato miji shi Allah ya samu siyada da shugabanci a gida wannan shine addinin mu wannan shine al'adar mu wannan shi abin da muka isku iyaye da kakanni suna yi wanda kuma ya daidai da addinin mu zaka wani tunanin da zai zo daga kasashen turai kuma a ba wasu tallashi wanda yake min bani jilbatina wai ta kallamu na bi lisanuna wannan bai daidai ba yan garin mu ne yan fatar jikin mu ne yan kasar mu ne masu magana da harshen mu kuma suna tallar irin wannan kimi na turawa na cewa mace da namiji daidai ne kake yadda kaza wannan ba daidai bane ya saba mako yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kake ya irin wannan hadisan ba wai kana yi bane dan sai mata su wa mijin su na da a kana yi ne kuma domin ka kare wata fitina da take buƙatar ta shigo domin ka kare wata fahimta domin ka kare ka kare wani manhaji wata tafiya da ka saba mata addinin musulunci wanda kokarin kare irin wannan abubuwan ba da akida yake ma ba ba ba da masailin fikiyya yake ba Allah ya sa mu dace sai matsala ta gaba mala yace wujubu khidmat al-mar'ati li zawjiha bismillah wujubu khidmat marati li zawjiha قلت وبعض الاحاديث المذكوره عامه شاهدت الدلاله على وجوب على وجوب طاعه الزوجه لزوجها وخدمتها اياه في حدود طاعتها ومما لا شك فيه ان من اول ما يدخل في ذلك الخدمه في منزله وما يتعلق به من تنبية اولاده ونحو ذلك وقد اختلف العلماء في هذا فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى وتنازع العلماء هل علينا هل عليها ان تخدمه في ان تخدمه في مثل فلاش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والسهم والطعام لمماليكه لمماليكه وبهائمه مثل على داب مثل على دابته ونحو ذلك فمنهم من قال لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف قضاء قول من قال لا تجب عليه عشة رائع فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف بل بل بل أسابة السفر الذي هو نزيل الإنسان وصاحبه في مكة إن لم يعاونه على مصلحته على مصلحته لم يكن قد آثاره بالمعروف وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة فإن الزوج فإن الزوجة سيدها في كتاب الله وهي عناية عنده هو فإن الزوجة فإن الزوجة سيدها في كتاب, في كتاب الله وهي عالية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم كما تقدم والعن والعبد والعبد والعبد الخدمة ولأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال تجب لخدمة اليسيرة ومنهم من قال تجد الخدمة بالمعروف وهذا هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة أن تخدمه الخدمات المعروفة في مثل هذا المثل ويتنوع ذلك بتنوع الأهوال فخدمة البدوية ليست خدمة القروية قروية وخدمة قروية نعم خدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة طيب ماذا يتشي وجوب خدمة المرأة لزوجها zai rufe mana da matsala wadda shi ya samu wajabcin mace ta yi mijinta hidima aikin gida akwai tabarin malamai mace a gidanta wajibi ne ta yi wannan hidimomin na dafa abinci da shawar abin da ya shafi haka mallaman maza ba hanabila da shafi'iya da riwaya daga imamu malik suna ganin cewa ba wajibi ba ne wanda shine maza hanabila shine mazhabar shi ne riwaya daga imamu malik mazhabar hanafiya da kuma kauli daga imamu malik sun tafi akan wajabci kuma wannan shi abin da shekul lissafi ibn taymiya ya zaba da ɗalibin shi ibn qayyim haka ya tafi haka da yawa daga cikin malamai suka tafi har zuwa shek nasiruddin al-albani zaka matsala ce wanda take da sabani imamu nawawi ma akan haka ya tafi duk kusan cewa cikin mazmuman shafi'iyya akan cewa mace ya wajaba ta wa mijinta hidima a cikin gida bil ma'ruf kuma yadda zamu je. a su sauran malamai da suka ce ba wajibi ba ne ɗaya ku ba cewa suka yi wai kacce yi ba kowa ya tafi cewa daidai ne ta yi kowa ya tafi abin falala ne kowa ya tafi matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi na hidima a cikin gida sai dai wata yana taimakon su wajen hidimar gida kowa ya tafi a sauran matan sahabbai suka aikin gida sauran matan sahabbai suka aikin gida amma dai mazajen su sukan taimake su akan haka zaka idan mace ta tafi cikin dalilin da yasa aka yi wannan sabanin shi ne ba a samu nasi tsarihi ba ingantacce kuma sarihi da ke cewa wajibi ne mace ta wa mijinta hidima da an samu wannan nasi da an gama an gama sabanin malamai amma rashin babu nasi za ka sai kowane malami ya shiga cikin istihadi wanda suka ce a wajibi bane mace ta wa mijinta hidima sun kafa ne akan bara'atul asal asali babu nasi kamar yadda muku ne shine mazhabar Shafi'iyya da Hanabila da kauli daga Imam Malik wannan kuma shi Sheikh Usman kan fara ya zaba a nan kamar da ya bayani a cikin Nurul Albab kamar yadda ya bayani a cikin nurul albab amma bayani da shehu fure a cikin nurul albab ya yi bayani ne wajen siyaƙin raddin wani abu za ka ba magana ce tattauna mutakin ba ya tattauna matan da magana da ya tattauna haka take daidai take ba ta da iskali yake akwai mazan da ba su koyar matan su addini ba su cewa su sai makaranta sai mace ta zama gida ba shi bai iya koya mata addini kuma bai kare ban ta makaranta sai ya ce ai mijinki aka ce ki wa ladabi da biyayya sai ce fa nuna dhaluna Ya ce waɗannan fatattu ne masu sun tsakwata suwa sun wajabta ma matar su ta bauta musu sun manci ta bauta ma Allah kun wannan koyi ne babba akan wannan matsala na shi dan da yake magana cikin nuna albab mutumin da shi bai koya mata ta addini bai zamu yi sallah ko ba ta yi sallah ba ta yi sallah asuba ko ba ta yi ba amma damu ta yi kunu da sallah ko ba ta yi kunu da sallah ba shi ne fuda yake wannan shine balun mudallun fatacce ne akan da mutane in sai magana sai ce mata ai wajibi ne cewa mijin ki to Allah fada addinin tana kasa gare ka ya kamata ku kula da sallarka wa amur ahlaka bis salati wa qad alaiha shi kuma duk kaman shi da wannan sai kasance kawai abin da kike cewa ta yi ma abinci ta yi shawin gida ta yi kaza ta yi azza ta yi azza ta yi magariba baka damu ba ta iya wankan janaba ta iya ta iya azumi ta iya duk baka damu da wannan ba sai wadan fure ya ce wai wasu wannan su ne balu da mudallu na kaga babu cin karo da cewa kuma ta yi aikin gidan matsalan shi ne ya kasance aikin gidan ya rinjayar da ita akan yin bauta Allah kuma mutum ya kyale kai malam da ya zaɓi wannan ƙaunin sai ci gaba da kawo muna maganganun malamai da kuma wasu da lallai har na hankali masu kyawu wanda zai kawo mana kan ƙarshen littafin za su nuna cewa wajibi ne mace ta wa mijinta hidima ko dai wanda suka tafi ba wajibi bane na gaya muku sun tafi cewa hakan yana da kyawu sannan kuma sun yi koyi da matan sahabbai haka matan annabi kai haka matan sahabbai suke yi wannan lokacin ita ba abin da take bayanin mai tsawo saboda ana laɗewa a kanta ana cewa kake yadda yi aikin gida kake yadda Allah bai azabi ki ba to ai akan aure mun yadda akwai sabani ma ba wajibi bane to ai a bi daidai ne babu wani malami magabaci da yake kacci irin wannan ne sai mutane su sun irin wannan niqabi babu mallamin duniya da yake kada sa niqabi mallamin aure cikin magabata sabanin su niqabi wajibi ne ko ba wajibi bane don shi waɗanda suka ce niƙami ba wajibi ba ne amma suna sakawa shabba su dina albani har littafi ya rubuta ka yana ganin niƙami ba wajibi ba ne amma cike ce wa bihi addinin lama da mata na da ƴaƴa na bin niƙami suke sawa kawai matsala ce ko wajibi ne ko ba wajibi ba ne imamu ahmad yana cikin masu ganin cewa wuturi da sallar dai ba wajibi ba ne amma yana tsananin sukan wanda baya yin wuturi da sallar dai kawai ka kiyaye don malamai sun shaka ai ne guda biyar awon wajibi ka zo gari jama'a wasu kaga suna kiyamun laili kasan ku kiyamun laili ai kaga ba haka bane ko da haka lokacin da malamai suka sabani akan cewa bacci ta wa mijin ta hidima ko kacce yi mata wato aka ce kakki mai komai ba a'a ta yi kin saboda haka su sahabbai kai haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam kai haka iya annabi sallallahu alaihi wasallam kai da ta yi aure da ƴaƴan shi ba da suka aure haka suke yi ba ka yin hakan shine daidai amma cewa wajibi ko ba wajibi da wata matsala ce ta fiƙin wadda ake saɓani tsakanin malamai mana yace wujubu khidmatul mar'ati li zawjiha wajibcin mace ta wa mijinta hidima qultu sai nace ni shekar sura albani wa ba'd al ahadith al mazkurati anifan wasu hadisai da aka ambata ko waɗanda suka wuce mu zahiratu dilalati ala wujubi da'ati zawjati li zawjiha nuna wajabcin ta akan mace ta wa mijinta da'a kwata kwata yake cewa suna nuna cewa mace ta wa mijinta da'a wa khidmatihi wa khidmatiha iyahu da kuma cewa ta yi mai hidima fi hududi istida'atiha gurgurun abin da take iyawa kuma ba za a ɗora mata abin da ba ta yi abu domin ba jaka ba ce ba aiki ba ce ba baiwa ba ce da aka bayi ma annabi cewa kun ɗora musu ku taimake su ku ɗora musu abin da suke iyawa domin kun ɗora musu ku taimake su ومن ما لا شك فيه أنا كي لا شك أبين باب شك شكي أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في, في ذلك الخدمة في منزله cikin abu na farko da ke shiga cikin wani jiki a shine yi mai hidima a cikin gida nai wa ma ya ta'allaku bihi min tarbiyati auladihi da abin da ya rata da irin wannan waya na tarbiyya wa na'u zalika da makamancin haka yace wa kad salafa ulama fi haza. malamai ke a akan haka فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية الله يرحمه yake cewa wata na za a al'ulama wata shi yanzu ya ɗauko ya ce ba su daga maganar ibn taimiyya shi ya ce wata malamai sai ya saɓani sai ce ga yi zan kawo maka ibn taimiyya ta tauna saɓani shafi islam ibn taimiyya ya ce wata na za a al'ulama malamai sun yi saɓani sun yi jayayya akan fahimta hal alaiha an tafzimahu fi misli firashin manzil shin wajibi ne ka yi mamijinta ɗa'a kamar yadda take mai a farashin manzil a shimfiɗar gida kamar yadda take mai haka nan wa munawala ci wa shara da bashi abinci da abin shawa kuma wajibi ne ta yi mai hidima da gyaran shimfiɗar gida ya kasance ta gyara shimfiɗa misali wajibi ne misali an tashi daga gado dama a nan mun ta da gadon ta ko an tashi aka tafi shi wani ruwa ya gyara shi shi ya tsaya kakkaɓe ya gyara ko kuma ita ya kamata ya waje mata yi yamuna wani ta tsara da shara ɗauko abinci kawo abinci kawo abin sha eh, wajibi na ta ɗauko ta kawo mai ko kuma kamar yadda suka mutu ya je so mata da mahiya ya je kawo mata ya ada mata ko kuma yanzu na halatta ita za ta ɗauko wa ta kawo mai wal walkum da yin waina a gida watan wajibi ne gare ta wa da yin to a kafin da kalan shi ne gama babba ko duk abin da ake kwabawa to ga kamar ne sai mu ce irin yin to wa ma'alu lima malikihi wa bahatinihi da yin abinci ga waɗanda a ƙasa ne da kuma a ta dabbobi ya kai musu abinci kila kiwo ya kai cikin in fita da Allah za a kawo hararar raguna za a kawo dusa a ba waɗanda raguna su a ba waɗannan dabbobin mislu ilti da wa nahu zalika kamar samun ma ummai ne ko da wasu ne abin da za su ci shine in dabba da abin da ya kama da wajibi ne gare su ta yi haka fa minhum man qala cikin malamai akwai suka ce la tujibul khidma cewa bai wajaba ko amin ta khidma wa hada alqawlu da'if wannan qawli inji ibnu taymiya ce wannan mai rauni ne ba ka qawli man qala la tujibu alayhi al-ishratu wal waqa kamar waɗanda suka ce ai shi ma ba wajibi bane sai mata mu'amala kwarai ko kuma ya kawai ai ba wajibi bane sai ya take ta ana nan mata tai wanda ya gida bai take ta ba wajibi bane sai ya take ta in ita ka so fa inna hada laysa mu'asharatu lahu bil ma'ruf wannan in aka ce ba ta bi irin wa'annan ayyukan to ba ta zanna da shi da abin kwarai ba da Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma za ku zanne su da abin kwarai wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf to ita ma ba ta yi bil ma'ruf ba in ta ce ba ta yi irin wa'annan abubuwan yake bal sahibu fi safari in da mutum ya ce ta abokin ka da tafiya ka hada ku a hanya allazi huwa nadirul insan wanda ke daidai yake da kai hanya ita hada ku tafiya zuwa wani gari kun ta hanya kuna tafiya wa sahibuhu fil maskar da abokin zaman ka wanda kike hostel daya wanda kike gida daya kuna haya ga kanan ga فإن لم يؤاوله على مصلحته لم يكن قد أشره بالمعروف shi ma idan kuka da ce mutum ka idan irin wannan bayan da ba ka abinci ko ina ka bi don Allah wani ainihin kaza to shi ma ba zaman kwarai aka yi ba yace ko makwabci wanda ake zaman kirki ko abokin tafiya in yadda in baka irin waɗannan abubuwan wanda yake ƙanana ne to ai shi ma ba zaman kwarai ake ba sai ce wasu wa sai na sirrin abani ta ce wannan kaulin shi ne daidai kun ga huwa sawabu kun ga yadda ya sashi ko tsakanin layi guda biyu yana cewa magana ta ce sai ce wujubul khidma sun ce wajibi ne mace ta hidima? ta khidma fa inna zawja sayyiduha hakika miji shine shugabanta fi kitabillahi cikin littafin Allah Allah ce wa alfa ya sayyidaha ladal bazi yayin cewa miji shine sayyid shine mai gida zaka lafazin mai gida da muke amfani da shi daidai yake da lafazin da Allah ya amfani da shi a cikin littafin shi wani ya amiyatu indahu kuma ita mai taimako ce wurin shi shi ya fasara na muku magana kalima ani a wancan satin ce fasara wanda za ku fi za ku ki ani shi ne mataimaki ita kuma mai taimako shi ne da sun na ce su rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hadisi a sallallahu alaihi wasallam da yake wa hunna awanin indakum kama ta kaddama kamar yadda ya gabata wa alal ani ya wata ga mai taimako wanda taimakon ka zai wal abdi da bawa alkhidma ya wata ga su maka hidima ita ma mai taimako ce a gida kamar da annabi ya kifanta ta zaka ya wata ba ta yi hidima a gida wani an na zalika huwa al-ma'ruf kuma wannan shine al-ma'ruf inda Allah yake cewa ashiruhunna bil ma'ruf sumadan sanan wa lahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf sanan ata'atu bil ma'ruf da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi zaka wannan shine al-ma'ruf sai bin sai ya ce cewa kuma min haula Iman, qala sannan cikin waɗancan malaman wanda suka ce ya waje ba ta yi mai hidima akwai wanda ya ce ah, tujibul khidmatu yasira dan aiki kanta ɗaya ke waje ba ta mai mi komin takalmina irin abincin dama ya kawai ya ce su zuba mana abinci ana hakuwa da ya zubo inda yi so abinci ai za ka zuba ba yi ba ka zuba to akwai wata khidmar yasira ɗan kaɗan wanda ce ba wai ta je ta dafa abinci ba ko kaza amma dai khidma ta sama sama wa minhum man qala cikin su akwai wanda ya yace tajibul khidmatu bil ma'ruf yana wajaba ta yi hidima gwargwadon iyawarta gwargwadon abin da ba wahalar ta bane kuma irin shi ana yi kuma irin su suna yin irin shi wa hadha huwa sawabu shekul sabi ce ya ce wannan kaulin shine daidai fa alaiha an takhdimahu al-khidma an takhdimahu al-khidma al-ma'rufa ya wajaba ga yake mai hidima hidima al-ma'rufa yanci al-ma'rufa ta dauka sananna a sabin cikin da al-ma'rufa babu cutarwa ciki babu wahalsuwa ciki min misli hali mislihi wanda irin ta kawa irin ne ku finci wannan ba shi kin kalmatul ma'ruf wanda irin ta wa iri ne misali in in shi wani ayyuka da suna da yawa za ka taimaka mai da ayyuka gwargwadon iyawa gwargwadon iyawa gwargwadon irin ayyuka ne kila aiki ne aikin takardu ne aikin fefa ne ita kuma ta iya aikin takardu aikin paper ta taimake shi da irin wani aikin takardu aikin paper amma ba zai sa ta aikin da misali a ce shi aiki ne da ya kai sai shi Allah da take kama min yau an ba ni su dubo bukan <laughs> ta kaga ba daidai bane ba irin aikin da irin ta kai bane ba irin aikin da irin mace kai bane sannan su ma matan kala kala ne amma nan gaba zai ga mana sun hanyar karfinta da sauransu sai ce fa khidmatul badawiyya laysa ka khidmatul qurawiyya wacce a kauye da nake aiki ba haka a birni kai ba wannan bil ma'ruf kowa ya sani kowa ya sani kowa ya sani bacci ya kaure ba irin yadda in gani ka yi ba yanzu misali in in abdini ya awata da aka kamata ta ku somar dawa tsakani da Allah ko somar masara amma ya kawance ana somar dawa ana somar masara domin wannan dusta abubuwan da yake ciwo yana bukatar ta basu wannan kasar ana bukatar ai kaza da shi to amma na kai na kawo a somar a sokace a da kidustan tare sai a kawo abinci a yi to kaga shine yace hidimar kauye ba kamar hidimar ta birni ba ce wa khidmatul qawiyya laysa ka khidmatul da'ifa kuma irin abinda hidimar da mai karfi da ta yi mai rauni ba ba za ta iya irin haka ba wato shi ma ya kula da lafiyar jikinta ya kula da karfin jikinta da sauran abubuwa ya sa ta irin aikin da ya kamata قلت سيشك نفسي أباني يكيرا تحريك مغانا شيخ نسامي تيمية وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة خدمة البيت وهو قول مالك وأصدق كما في الفتح وأبي بكر بن أبي شيبة وكان الجوزاني من الحنابلة الجوزجاني من الحنابلة كما في الاختيارات وطائفة من السلف والخلف كما في الزار ولم نزل لمن قال بعدم الوجوب دليلا صالحا طيب ما قلت شكرا صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى والنشين قد إن شاء الله تعالى أنه يجب على المرأة khidmatul bayt yana wajaba mace ta yi hidima kan wanda ake cikin gida wa huwa qawlu malik wannan shine kauli uh, na imam malik wa asbab da asbab shi malaman malikiya kama al-fatih kamar yadda cikin fatihul bari wa abu bakar bin abi shayba wannan shine kauli da abu bakar bin abi shayba wa kadhalika al-jawda jani min al-hanabila كما في الاختيارات كما في اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه وطائفه من السلف والخلف لكما وسط متاني cikin magabata da mutane suka zo baya na malamai dukkanin suna da wannan ra'ayin kama fi zadi kama yadda walam najid liman qala bi adami alwujubi dalilan salihan ba mu samu dalili wanda yake ingantacce nagartacce ba ga wanda suka ce mace baya waje ba ta wa mijin ta wata sun faɗi dalilan su amma dalilan su shin gamsar ba yace ba su gamsar da shi ba wa qawlu ba'dihim ga ga irin cin dalilan nan zai kawo wa qawlu inna qadam nikahi inna maqtadal istimta'u lal istihdam hasin بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها فهما متساويان في هذه الناهية ومن معلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته ألا وهو نفقتها وكسوتها ومسكنها فالعدل فالعدل يقتضي أن يجب أن يجب عليها مقابل ذلك شيء آخر آخر أيضا لزوجها وما هو إلا خدمتها إياه ولا سيما أنه القوام قوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق كما سبق وإذا لم تكن هي بالخدمة فسيضطر هو إلى خدمتها في بيتها وهذا يجعلها هي القوام عليه عليه وهو عكس للآية القرآنية كما لا يخفى فثبت أنه لا بد لها من خدمته وهذا هو المراد طيب وانا البيان كان هنا بدنا ابن تيمية يعني نقول في الأرض المعاد فتح الباوي اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية كون من لم استفى هكا هذا shiga dalili na hankali da ke tabbatar da haka a kudin duka suna hankali ne in ba can gaba ba za mu cimma kusan hadisi daya ko biyu da ya kawo wanda ke nuna haka ah, cikin dalilan da ke nuna haka mai zaki mai kyamu na ne matan harbe ke musu hidima da kuma mata annabi su suna ke mai hidima a cikin gida mala ya ce wa ƙauru ba a zai cewa da wasu suka yi shi masu cewa ba wajibi bane mace ta wa mijinta hidima suka ce ina akan nikani ai ƙaura aure da aka yi inna al istimta'a lal istihdama yana nufin kawai ya ji daɗi da ita ne kawai amma ba wai bai wa an samu gida ce mai aiki ba Wani ta yi magana ta yi irin magana da wasu mata ta faɗi ko ni ba mai ba ce. da magana wasu ke ba bai ba ce. shi ne ce magana da wasu ke cewa suka ce ai da aka ɗaura aure an ci an halatta mai yanzu ya ji daɗi da ita ne za ka kai a ɗaura aure in ya ji daɗi da ita haramun ne ke za ɗaura aure abin da ɗaura aure ke nufi an halatta mai jin daɗi da ita ba wai an halatta mai ba an kawo mai sulmin da ce mai hidima ba sai ce mardudu wannan kaulin mai tashe ne ba daidai bane لأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها لأن إتما إتما تنا جدا يعني وما بكي يتعب كي إتما تنا جدا ما تقوم ما متساوي يعني بهذه الناحية نم ما تني ليلي إذا لم يجد يكون تنا ما تتي جدا إتما كنت تنا جدا إذا كان أني ليلي كنا يعني ليلي إتما تنا جدا إذا شيء ما تنا جدا إذا إتما سيرتي ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته kuma sanannen abu ne ban cin jin daɗin Allah ya wajabta ma mijin wani abu wanda ba jin daɗin ba wani abu a kan mijin wanda ba jin daɗi ba alawar huwa na fakatuwa Allah ya ta mai ciyar da ita wa kiswatuwa ya tufatar da ita wa muskanuwa ya bata wurin kwana fal'adul yattabi an yajiba alaiha muqabila zalika shay'un akhar adalci yana nuna cewa maimakon wa'annan abubuwan da ya mata ya kasance ta maza ce mai wani abu wanda ba jin daɗi ba suna jin daɗi ya ji daɗi ta mata ji daɗi to yanzu da shi zai ciyar zai tufatar zai samar da wurin kwana ya kamata ya samu wani abu wanda shi ma ba jin daɗin ba da shi ma tana samu wa ma huwa illa khidmatuha iyyahu wannan ba zai kasance ba sai hidimar da za ta yi a cikin gida ولا سيما أنهم قوام عليها بنص القرآن الكريم كما سبق مسمى ما الله يكي شين من أيوة أكنت شين من كرتي أكنت بنص القرآن كما يديك بات الرجال قوامون على النساء فإذا لم تكن هي بالخدمة إذا إذا ما تستطيع في أول الخدمة سيضطر هو إلى خدمتها فشين متى خدمة wannan ku kiyaye wannan nukta ce mai muhimmanci a hankali ka ce ita ka ta yi mai hidima A ce ba wajibi bane ta yi shawarar gida ba wajibi bane ta dafa abinci ba wajibi bane ta yi kaza to shi da zama wajibi ne shi ya yi hidima gida wajibi ne sai ya shara wajibi ne sai ya dafa abinci ba ta kuma shi waka yi mata aiki ya kuma mijin hajiya kenan ko shi ne shirin da albani ka cewa in ba ya haka ba ta zai kasance ya zama mijin hajiya wa hada yaj'alu hiya al kawamatu alayhi wannan zai sanya ya kasance ita ce hajiya wata ya zai sanya ta kasance ita ce mai hidima gare shi ita ce alƙawama ita ce wadda ke da kaimumar za ta kasance gare ta ba a kan shi ba wa huwa aqsul ayatul qur'aniyyati kama la yasfa wanda ya sa'a a ayar Qur'ani kuma yadda ba wai yake ba aka bata annahu la budda laha min khidmatihi sai ya tabbata cewa dole ne ita ta yi mai hidima wa hada huwa al-murad wannan shi ake nufi za ka wajibi ne ita ta hidima ba shi ya mata hidima ba tun da wajibi ne shi ya yi mata hidima in ita ta yi hidima in ba ta yi hidima ba to shi zai mata hidima kuma yadda ya mata hidima kaga abu zai kasance kamar yadda mala yake ta koma ita ce kawama wa aidan kuma dalili na gaba bismillah fa inna qiyam ar-rajul bil khidmati yu'addi ila amrayn mutabayinayn tamam at-tabayin an yashghal ar-rajul bil khidmati an as-sa'i wa ra'a ar-rizqi wa ghayr dhalika min al-masalih وتبقى المرأة في بيتها أقلا عن أي عمل يجب عليها القيام به ولا يخفى فساد هذا كالشريعة التي شوت بين الزوجين في الحقوق بل وفضلت وفضلت الرجل عليها درجة ولهذا لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم الشك وابنته فاطمة رضي الله عنها حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقي في يدها من الرحم من الرحم وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فلما جاء أخبرته عائشة قال, قال علي رضي الله عنه فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقول وقال على مكانكما فجاء فقعد بيني وبينه حتى وجدت بردا قدميه على بطني فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويت أو أويتما إلى إلى فراشكما فسبها 33 وحملا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم أراني وما تركتها بعد إلى ولا, ولا, ليلة ستين قال قال ولا ليلة الستين رواه البخاري mana ya ce wa aizar yanzu muskali da ya kawo kuma na hankali ko idan aka ce mace mace ai an idan aka ce abinda kawai mutum suka yi shi ne jin daɗi da ita cikin kuma suna wannan jin daɗin to an ce ya ciyar da ita an ce ya shayar da ita an ce ya mata tufafi an ce ya ba wurin kwana to ya kamata a ce an samu wani abu da ya daidai da wannan shi ne ita kuma ta yi aikin gida ya ce na ɗaya kenan ya ce na biyu kuma idan aka ce ita kace aikin gida to sai aka mona da aikin gida shi ne a cewa yau to zai ka ga kowa mun nan ta ya juya ke ya kuma dake da kai muma ya kuma shi kai maka aiki a cikin gida yace wa aidan kuma dalili na gaba fa inna qiyama rajul bil khidmati yuaddi ila amrayn mutabayinain tamam at-tabayun cewa namiji ya tsayawa ya yi wanke wanke shi ya tsaya ya shara shi ya tsaya ya dafa abinci to wannan yana kaiwa zuwa da a samu su al'amari guda biyu masu cin karo da juna ne an yashgil ar-rajulu bil khidmati an sa'i a wara a rizqi wa da dalika sai ya kasance yanzu ne kai tafi nema abinci yanzu dafa abinci shin tafiya zai yi nemo ya kawo a dafa ko ta hada ya dafa cikin gida shayar gida ya kamata ya yi ko kasuwa ya kamata ya je ya nemo aiki ya kai ko in zaka mata ya je domin a bashi albashi ya wuce fari ya kawo ko kuma ya kara gida wajen share share gida da jari da gari zaka abinci daga al'amura ne guda biyu wanda in ya tsaya aiki gida to ba zai samu yin na waje ba sai ya kasance cewa abinci ya kasa samuwa wa gaira da duka min misali da wani wannan da maslahohi wata kalmar arziki bai ta aqlabi ita kuma mace ta tsaya kawai hutu take an ainihi amali ya jibu ala haƙi ya mubi an ce ba dama babu ainihi ke wajaba gare ta illa a ji daɗi da ita to haka ya zama ya tashi yanzu shi zai tafiya ya nemo ya dawo ya dafa ya ko dukkan suna jira har sai gobe ya dawo kaga ya yi mita da yawa yace wala ya fa fasadu hada fi shari'a wannan bacin wannan cewa ba daidai ba ne wannan baya koyuwa a shari'ar musulunci Allah ki sawwat bainal zawjayn fi huquq shari'ar nan da ta yi daidaita tsakanin ma'aurata da haƙƙi tace ga haƙƙin mace ga haƙƙin namiji bal wa faddalat ar-rajul 'alayha daraja kai bal ma shari'a da fifita namiji akan mace da daraja yace Allah ya ce wani rijali alaihinna daraja wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa rijali alaihinna daraja to shari'a da ta ta namiji da mace wajen haƙoƙa ta sai na ta fita namiji ta ce wani a alaihin na daraja to ba za ka ce ya je ya nemo ya sawo ya dafa ya an canja abinci ya je ya wanke kwano in ya aje ya zo zuwa sharan gida in ya gama ya je zuwa gyara katifa da shimfiɗa ita kuma tana nan tana tana ta jira ya ce wannan ba zai yi ba sai ya ce wani hada lam yuzil rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yuzil yuzil ga yau yuzil rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shakwa ibnatahu fatima nan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da bai gusar da korafin da na fatima radiyallahu anha ta kawo mai ba hina ma lokacin da aka cin sallallahu alaihi wasallam ilayhi lokacin da ta zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam tana kawo mai kara matar kifi ya jiha min arha abinda take haduwa da shi ga hannunta na kantar da take samu daga dutsen nika da take yi kamar na ba ku labarin sashi da ya wuce ko da sassan da suka wuce shi na aisha take nika ya shi a duniya fitar da ya kawo ita na da fatima ita ce nika na na fatima ita ce nika ta nika eh, kwayar gero ta nika kwayar kwaya abinci ta nika kwayar abin da ake wa ita ke hannun ta ya kanta ta zo inda annabi sallallahu saman tana kawo mai eh, koke wanda ke mijinta a duniya da ƙarfi ce ta je ta yi haka فبلغها أنه جاءه رقيق لا باري يا فهمت شو باري سنزو مي فلم تصادفه sai baka yi daidai da shi ba ya ga shiga ke na da baki bakin cikin masallaci kamar da yanzu sun ya dawo da wannan riwayar bukhari ce ya kawo fa zaka ga zalikar ya aisha su ta gaya mana na aisha da abin da ya zo da ita ma ja'a lokacin da annabi sosai ya shigo gida akhbaratu aisha sai na aisha ta gaya mai da yake mahaifi ne na kwarai mahaifi ne mai kula da ƴaƴa ne قال علي رضي الله عنه فجاءنا sai ali radiya Allah an yace sai annabi ya zo mu da gida ba ita fiye kawai ke zuwa gidan ba shi ma annabi sai ka je gidanta yau mutane da suna waka ƴaƴan su aure mata ba su koma zuwa inda suke ba daidai da namiji da mace duk wanda aka aure yana kyautatuwa a dinga zuwa inda ke ajimi ake ciki a dinga zuwa gidan ajiban matsalolin wannan ya gaɗe dattawa da suka suke annabi Ibrahim ba ba da haka yanzu ya ce ma annabi Isma'il ya ce a ta fitbata walika haka aka yi ko sanar da annabi sallallahu shi ma yana zuwa inda na Fatima sannan ga hadisai da yawa a hadisin Abdullah bin Umar lokacin da suka ci mata ta sai na Umar yaji inda Abdul Sassan ya kai magana annabi ce murhu fal yurajiha thumma yuqallidha qahiran aw qamilan hadisi Abdullah bin Amr bin al-As lokacin da ka Abdullah bin Amr bin al-As aure Amr bin al-As zuwa gidan yana gibe da ake har lokacin ya gane cewa yana azumin ah, azumin kullun yana azumi kullun yana qiyamul layli daga nan aka samu Abdul Siyam ya Dawud da Annabi da ya zo ya ga mai wata iyaye sun gaji suna zuwa na annabawa da sahabbai Allah ya yarda da su yayi ma annabawa salatu suna zuwa gidajen ƴaƴansu maza da mata suna binciken ne ake ciki sai na Ali bin Abi Talib yace fa ja'ana wa qad akhadna mawaji'ana annabi ya zo muna gidan har mun kwanta bacci fa zahabna naquma sai muka tashi mu tashi sai mun ga annabi fa kana sai ki alama kane kuma ku yi kwancin ku zanna ku فجاء في النبي صلى الله عليه وسلم فقعد بيني وبينها في sai annabi ya عليه وسلم كاننا da ita wa kada wajadtu ba'da qadamaihi ala har sai da jikin tafin shi akan ciki na wato sai da tashin jikin shi ya tabe ni da sai annabi yace ala adullukuma ala khayrin mimma sa'altuma in gaya muku abinda ya fi alkhairi daga da kuka tambaya idan baji mabaji'akuma idan kuka kwanta wajen baccin ku Um, um, um, a waitu ma ila firashikuma ko kuka je zuwa ga shimfiɗa ku ta bacci fasabbiha talatan wa talatina fi subhanallahi talatin da uku wa amida talatan wa talatina fi alhamdulillahi talatin da uku wa kabbira talatan wa arba'ina arba'an wa talatina sannan ku yi allahu akbar talatin da hudu fa huwa khayrun lakuma min khadimin wannan shi ya fi muku mai aiki da kuke sa a baku qala aliyun sai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ce fa ma tarastuha ba'd ba'd tun sata annabi ya ga min ban taba barin ta ba wata mu taba barin wannan ba kila ta mace mai wala mai lafi sifi ko ne lafi sifi amul jamal lokacin da aka yi faɗan nan tsakaninka da jeshin na na Aisha irin wannan faɗan da aka yi bai ta kan manta ba kana wala lafi sifi ko lalle da su suke shirin da karanta ta rabi Allah wa kun masu ma akan arzu addu'a barci ce kawai amma kowane yanayi kowane hali sai da ya karanta rabi Allah wa kun ga wannan hadisi kenan annabi ya fi ya kai na irin wannan hidima tana wannan wahala Sheikh Abdul Musin Abbas cikin sharhi na sunan Abi da yake cewa annabi sallallahu bai ce mata babu babu ba shi albin abi talib ai inda annabi ya ko da yaushe shi ya baka ne kai shi ya ga akwai bayan sai je ga ya mata cewa ga ki ta an samu bayi ki je ki ga ya mai ya ba shi da an su sai zuwa ga da ce ai bayi sun kare da ko babu su ba amma bayi dukiyar jama'a ce dukiyar gwamnati ce don haka annabi sallallahu wasallam zai ko kai keɓance iyatai ba in ya kai ma iyatai ka aiki su sauran iyan talakawa ko su na zo samu ya aiki wannan shine babban dalilin da yasa Ibn Shaq Abdul Abbas annabi sallallahu bai yadda ya kai sa aiki a gidan ya kai ba domin shi matsayin shugaba yake duk iya sauran iyan nashi ne za ka yi masu kwashe dukiyar gwamnati sai ma su motocin da suka fi kowa girma su sai musu tufafin da suka fi kowa mai tsada su kai su university da ta fi kowa ce tsada su gina musu gidajen da suka fi kowa ne da talakawa iyan talakawa ba su kula da su ba su damu da su ba wannan kuskure dai kuma abu ne wanda bai dace ba kuma kamata a yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen nuna cewa kowa yana da hakki. فأنت ترى شكرا شعبان يشي فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لا خدمة عليها وإنما هي عليك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي في الحكم أهلا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن شاء زيارة الباحث في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب القيم زاد المعاد هذا إلى كتابه القيم زاد المعاد هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها شكي لنا ta فأنت fa أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي yake kana gani a cikin wannan hadisin annabi sallallahu bai ce ma ali ba la kai mata alaiha ta ba kai waje ba mata kai maka wannan hidima don da kuma ya ka ta dinga maka hidima tana tana nika sai hannun ta yayi kanta ai ba wajibi bane gare ta inna ma hiya alaika, ai kai yabo da baka yi annabi bai yi haka ba to kuka ce ai kunya ya jiya saboda haka bai yi ba sai ce huwa sallallahu alaihi wasallam la yuqadi bi kullillahi ahada annabi sallallahu alaihi wasallam da hukuncin Allah baya wa kowa mujamala baya baya san sakaya ma kowa baya wata wata inda wajibi ne da ce wajibi ne gare ka amma annabi da ya wata wata an faɗi cewa ya ce ka aiki sai ya shi ya kare bai sai inda ba ba wata ce ai ba ka yi kai kamata ka yi haka wannan ya ishi mata su san cewa hidimar cikin gida annabi ya san suna yi Allah Allah Allah abin da kace kona jikin annabi ya kasu yi kuma da yake daidai ne inda ba daidai ba ne da annabi sai sunan yayi inkari yayi musu sai kuma ya ce ah, kama qala ibn qayyim rahimahullah ta'ala kuma ibn qayyim ya faɗi haka Kamar sha a ziyadatu al haka fi hadhihi matsala, duk wanda yake son tsara bincike akan wannan matsala fal yuraji kitabahu qayyim ya koma littafin malika fi nashi mai kyawu mai muhimmanci zabul ma'ad kazabul ma'ad kun ga irin wannan kenan akwai wani kisa da ake bai cewa shi mai wani littafin shek nasuddin albani shi ma ɗaya haka ta taɓa ɗashi da matarsa shi da shi ma ya tsawai ya ta bayani a cikin nan matar shi ta je inda wani malami babban malami ne a dimashik ta kai ƙara cewa abin da yake aiki ya yi mata yawa ta ce kullum ta ce mai da littafai sai a ɗauki littafi a karanta wannan abashi ne a ɗauki littafi a karanta wannan abashi ne a ɗauki littafi kullum cikin da aiki ta ke ɗaukar littafai na ɗaya kenan na biyu kuma ba yake yi da yawa tana dafa musu abinci aiki ya yi mata yawa shi wani malamin da gina da hikima ƙara aka kawo ya kamata ya yi sai ya saurari shi masu da sa bayan fito ya aka ko sai ya ce sai bai yi haka ba sai ya ce lalle tana ita adda gaskiya ba ku ya haka ba sai an saurari ka ba lalle ita adda gaskiya aiki ya yi mata yawa ta yi littafai ta yi waye yanzu kuci da yankewa kawai ka karo wata wadda zaka ka ta aiki sai ta ha a bari ya ta yi da ke abai ta yadda a karo wata a ce da ta yi da kyau ta yadda a yi kyakkuwar kai a gawa abuwa ke a sashi ba ma ba ya ɗaya daga cikin dalilan da yasa ya ƙara bayani cikakki a cikin wani matsala cikin wani bukatu ya ce hada wa laifin fi masa baka min wujudi هذا وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما يناسب إباعة وشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد إذا وجد الفراغ إذا وجد الفراغ والوقت إذا وجد الفراغ والوقت بل هذا من أحسن من أحسن معاشرة المسلمين من المسلم معاشرة بين الزوجين ولذلك قالت سيدة عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم ما يكون في مهنة أهلي يعني خدمة أهلي فإذا حدث الصلاة خرج إلى الصلاة طيب هذا يتشير هذا wannan kenan walaita shi ma sabaka bin wujub bi khidmatul mar'ati li zawjiha cikin abin da ya wuce na cewa da muka yi wajibi ne mace cewa mijin ta hidima babu ma yunasib ki babu musharaka ke rajuli laha fi zalika abin da ke kori cewa yana da kyawu namiji ya taimake ta wato abin da muka ba mu ce a kuma namiji ya bar ta ya taimaka mata sai ce in in wujidal farz wal waqt in an samu dama an samu lokaci a daidai bane ka kuma ka zauna kana ta kallon aljazira kana ta kallon kaza ko tana cin cikin tana ta wahala ya kamata ka shiga ka dan taimake ta ta kai aikin tare bal hada na husn al mu'asharati bain al zawjayn yin haka ka je ka taimake ta yana cikin kyauta ta zamantakewa tsakanin ma'aurata cewa cikin cewa da aka yi wajibi ne ta yi ma babu abin da ke nuna cewa kai kuma bai kamata ka taimake ta ba mala baka yana tuna yana sai ya aure irin ya a duk rafin da faɗi ah, sai ce wani da zalika kalar sayyidatu aisha radiyallahu anha yau da ta sayyida aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah, yakunu fi mihnati alihi annabi sai yana kasancewa cikin aikin iyalai na gida ya tani khidmat ahlihi suna nufin aikin hidimar iyali فإذا قبلت الصلاة إذا أكثر أكثرت الصلاة يلي خرج للصلاة في سيفتى وجه صلى كذا نرسى أن نرسى صلى شمانا كما كانت وجه هلما دسكي وجه أيكي دسكي رواه رواه البخاري والترمذي وسعاه ويقال قالوا سهموا ورواه البخاري والترمذي وصححه لا نعم رواه البخاري والترمذي وصححه والمخلص من الثالث من من الثالث من المخلص من المخل ورواه المشايخ رواه البخاري والترمذي وصححه والمخلص من الثالث من الثالث من المخلصيات ومن سعد وروى في الشمائل من طريق أخرى أنها بلفظ كان بشرا من البشر يفلي سبع صوبه ويهدم شافه ويهدم نفسه ورجاله رجال الشهري وفي بعدهم ضغط لكن رواه أحمد وأبو بكر الشافعي بسبب قوي كما حكته في سلسلة الأحاديث الصحيحة والله ولي التوفيق وهذا آخر ما وفقنا الله تبارك وتعالى لذكره من آداب الزفاف في هذه الرسالة وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك suna sa a ya kawo cewa wani bukari wa taimaki ya kawo wanda suka fidda shi kuma karin da yake mun karanta wannan a cikin a kama jana'a zuwa karanta muka bari sai ce karin da farko na wani ne karin da wanda a cikin bracket su ne magana ya ce wa wahu fi shama'il taimaki ya kuma rotar cikin a shama'il yin ƙariƙin ukura an haɗu lardin kare basharar min albashar annabi sassanan ya kasance mutum ne kamar sauran mutane eh, ya li sauba yana ɗinki tufafi ne tufafi ne ke ce kan ɗinki wa ya li bushatahu kuma annabi yana yana ta akuya sai idan yana son nono ya sha wa mu nafsahu kuma yana kuwa kai ne silima ba sai mu ce dinga wa da sa cikin gima ko wacce iri ba ya kasance komai wani fa tana cikin gida tana cikin ɗaki ce ina cike in ta fito ce mutum nan mutum nan wanda shi ne ya yi kusa kusa ga kila jera kusa gare shi amma sai ya kira ta da sai ya babu ga mata waya tana ce inda mai ta zo ce ruwa yake su da rubuta ba su ke wannan ya yi yawa wannan bai yi daidai da ko hankali ba bai da kai ka zanta kanan ne na ƙarshe sannan kuma rashin tausayi ya yi yawa dai abubuwa da yawan da bai kamata irin wannan ba ya kamata kuma tawazu'in ka zai tafi da kuma girman ka zai zai fito za ka so ka fito da girman ka da yawa yace annabi yana kai ne hidima sai tashi ya aiki ne kawai ba komai ba sai an sa ita ma ta yi rijalu rijalu sahi maza hadisin na bukhari ne wafi ba da ba'a amma cikin wasu mazajen wato rijalu sahi na hadisi ingantacce ne an ce as-sahih asali sahih bukhari amma siyaki yana nuna wata ba sahih bukhari ba ne. akwai siyakan da ke nuna cewa ana cewa a sahi. ana ci ana nufin bukari ana ci sahih ana nufin muslim ana cewa as ana nufin duk wanda ya musannaf da sahih kamar ibn abi shayba kamar ibn hibban kamar duk wanda musannaf ya ce mutane ne sahih to shi ma an ce sahih yana ne sannan ko a ce sahih ana nufin hadisi ana nufin hadisi ingantacce da haka ne yana nufin rijalu jalasa wa fi ba'dihim ba cikin wasu wasu mazajen ko wasu wani hanyar isnadin akwai rauni na kira wa mu'amar wa abubakar shafi bi sanadin kawiyin kama ta haƙaƙtu hu da su su la hajjata zarifa samiha wata shi kasa bani ya fara da afa hajjata a cikin sharru sunna cikin tarihin da ya sharru sunna daga baya a cikin su su hajjata sahiha hajjata na ɗari shida da saba'in sai inganta hajjata sai ce wallahi wani yi tofi sai ce hada a haɗin ma wa ƙafin ma wa faɗin allahu tabaraka wa ta'ala da wannan shi ne ƙarshen abinda Allah Ta wa ta'ala yana muwafaqa na ambaton shi min adabin zakka da wannan littafin na labibban zamantakewa ango ko kai amarya fi hadhihi misala a cikin wannan littafin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka mun gode ma Allah da kawo mu ƙarshen wannan littafin lafiya yau asabar sha uku muka ce ko sha uku ga watan nawa ga watan shidda ko ga watan juma'a na akhira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya mun fara karatun wannan littafin ashirin da hudu ga irin wannan watan da shida na shekarar da ta wuce dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in za ka shekara ɗaya muka yi cif babu sati ɗaya ko eh, babu sati ɗaya ko sati biyu ko abin da bai kai sati biyu muna karatun wannan littafin na ba kwana sha ɗaya shekara goma shekara ɗaya ba kwana sha ɗaya ku tuna mun yi wata mun kira muka da karatu tsakanin azumi ko sun ka da muka ce mutuwa shi ba za mu sai sallah da ba sai da ma muka share wata kusan kenan za mu ce hudu kenan mu mai karatu mu kofe amma Allah ya nuna muwafaka kuma ana yi yau ana tsagewa a yi a tsage bayan sati biyu sati uku Allah cikin sallah ce da muwafaka ce iyayen muna sallah mun gama karatu wannan littafin mun fara da sifatu salati muka yi a kama da na cikin tafi shiga kudin albani kuma yanzu Allah ya da mun yi karatun adabu jafa kafin mu faɗi littafi na gaba da zamu karanta kuma da kusa ne mun sanarwa cewa sati mai zuwa za mu fara tafi mai wanda tafi labiya na wanda yana tsawon kofi ɗari uku ina suke kofi ɗari biyar ina suke ba baki ba banda gobe banda gobe za ka kawo to shi ke nan shala kawo wani dogara cewa wani zai kawo akwai wani littafin kan talamiya kan taliya ana sai da ita mai sharhi ma ana sai da mara sharhi wajen masu da tafai duk suna sai da ita ba ku kokari na ga cewa akwai matuƙar buƙatar akwai matuƙar buƙatar ko ma ban tafa akida ko da masu wani suka tafi akida ne domin al'umma suna neman ilmin da ya shafi akida da shi insha Allah za mu koma karatun ta mun gama sanan sai mu sa littafin da za mu saka ko ne Sheikh yin Albani ko na Sheikh kuma Dan Kodiyo in ba mu sa su ba sannan wani ya shi insha Allah abinda muka faɗi daidai kusa da muka fara karatu zuwa yanzu Allah ya ba mu ladan shi kurakurai da muka yi Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin shaitan cikin cikin littafan mu daga gare ne da kuma shaitan daidai kuma daga Allah ne Allah ya muna muwafaka kuma da kuke gani akwai muna da baki yau da muke rufe littafi Thank you. kamar da suke gani kun ina ta saurin karatun yau ina ta saurin karatun yau domin ba yanci lokaci suna na muna da baki da yawa amma dai insha Allah ko mutum uku cikin su muka ba dama sai su ce mu da wasu kalmomi da su amfani da dama su ya samu bakin malamai a ba su dama su yi magana kuma ba ta inda fa'ida take ba kuma ba ta inda mutum zai duka abin da zai amfani shi ba sannan su cikin abubuwan da suke faɗi ko ina ba wanda Allah zai karɓa ba yanzu shi ne sanadiyar shiga aljanna kuma shi ne sanadiyar kukuta daga wuta Allah ya karɓi ayyukan mu ya ba mu ikhlasi da wadda muke da su muna da dr nasir kigo shi ya fara zuwa ko sannan na ga malam hussein a daga zuru kusa da shi da malam usman Jabu da kuma malam ibrahim usman ya zo malam ibrahim gwandu masha allah <laughs> na ga yi malam ibrahim girma sai ran nan kawai muka tsaya wajen abin nan ya ci babbar gida yana da kaftani sai daga masha a ah, shi da kaftani <laughs> sai sannan gefen dama na gefen hagu na ga dr jamilu eh, yusuf zarewa ga malam ga dr abdullahi gadon kaya ba kano kwarai da kano ba san kuma ina bane wallahi sai ka ce wata yace maka dan kano wata yace maka dan shar gombe wata ko ina ya ga tafi sauki ko ne dan <laughs> majina ne <laughs> ga malam da mu tafi ka kuma ciyaman na nan masallacin na AA Gondu da kuma Sheikh Ikrima duka yin kuma ne muku barka da zuwa kuma mun ji daɗi muna muna ba ku muna jinjina muku kuma muna godiya da sada zumunta malam Musa Luko ya ce yana ganin hanyar buna wallahi da ya zo shi ma da tsoron shi kuma yana yana kafin da haka duk sun yi zuwa su irin wannan kuzo ya ce ta musu Allah ya saka mu kowa da kai kuma ya ba su nasara abin su suke a wadancan wurare tsayyib ah, daga ina zan fara in fara daga dama tsayyib daga dama da ta kibo da malam ibrahim

su da su suna nan ko da yaushe don aka sai mu je ga baki mu fara ba da kaki gonin ki ɗaya takwas sittin ba ɗan gida kuke bari da ke da ke da ke da ke amma in ki je ya yi mutum malamai wadan gida ne wanda ya abdullahi gundu da da da shehu ɗan kodiyo wanda ya ja ya raba ya shafa ce bai da ba ka shafa ce da ba bismillah sai mu ba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا آه، حقيقة مياتنا كرمس إيه من يما لبيع سنة سنة سنة كده كرمس باب شكا عندي إيمان الشاور سنة سنة أقول تقنية IDPS تشري وني seminar kuma a kan bangaren aure annan muka haɗu da malam ya ce za a rage wannan can tare albarka to tun daga nan maganar aure ne aiki sai aka zo kuma aka rage wannan tattare da magana ba kuma wani hikima ne na ubangiji subhanahu wataala sannan na biyu sai ni ga ina tsanka yadda ake ta gwagwarmaya ba da ilimin wannan masallaci mai albarka Allah ya kai shi wanda aka da sunan shi sai ne kuma ɗaliban ilimin sun yawa wanda shi ko tuntuɓe kai nan za a buga nan za a buga to Allah ya isa wa ta'ala su saka mata alheri na gida wannan karfin da ake Allah ya sanya shi a cikin zanen da yawan gida yawan musulmi sha'anin aure ba a ba ce ta wasu ba wallahi ba a ba ce ta wasu ba malamai ga dr abu sashirar kaya da dr zariya sun yi bayani sosai da kun da kuna waɗanda suke wurin za su kuma sun kima da aka yi malam ya gama nashi da so jaru sani ne bula ake da ya ka gama shi ma nan da ya zo sai ɗauki da ya koyi ya san abin ka murta da kafara ya ne shi ko da ya shi ko kawo ɗan sai ni kasa ganewa me ya kamata yi kai aka ce mutum ya yi sumare bisa ga lakta da waɗanda guda su amma ka su ka da malam ya ɗauka تقول الحمد لله أكم وأنا لسان بك أن الشيء يوصل لك ما هو أن الشيء البكر يأتي فيه بعد للتفاهم هنا وقال لا رشي كيف الشكع معك سلم للتفاهم إيه إيه هبين زوا أوكو ما لا يكاك نظري أكلت هذا ذات بسرعي مكان فيك وسيئن القيامة نيما سيئن دوات سيئن التفاهم إيه إيه هبو لا أوكو لذا الله أنا إن شاء الله وما ناكو تسأمو بذلك مكان أكاس بعض زي النظري إن جاي نظري أسمونا أبيه a wannan bagare insha Allah Allah ya tabbata ku Allah ne ya tabbata mu ba abinda malam faɗa ne a cikin wannan karatu Allah ya ba mu ladan duka mu da shi baki ɗaya inda kuskure Allah shi gafarta su waɗannan manyan malaman ku kuma Allah ya ƙara tsaurata su Tashi wasu dabarar kansu na su iri da nan za a kuma daga nan ma zan sake bin bala wani wuri kuma da ke wani abu shi a kan sai da don na ji labarin bala da sabbin layi kar ka kana da wani mudahara da za ka je ka yi bari neman tattara sai da ɗan ke ko bi ɗan zariya ne a sabon da haifar neman da jirgin amma na Allah wani ina da wani abu a kai wani haƙuri duk inda ka kuma yi hausa da da zuka yi hukuma da jirgin ba da ka dai na gari da yara da kuma za wani abu karshe ba ta ga alama ana mai karshe ba wa ne Allah ya saka maka da gaji kuke gole kuke gaji an ka alkhairi da yawa da ta kai ne kuke mai addu'a Allah ya saka mai da ta bai so a fata ya shirtuka yake yana faɗi amma da kafin allah abubuwa da yawa na makarantu university da yawa da ake da ya shafi lantocin turanci da kuma wasu ƙungiyoyi na addini da da kai ne wasu program da su zane ana shayi sai a kira wani mallari babba da ya fi shi karatu ya karatu amma shi ya ɗauki komai ta ƙasar mutane da su sani ba za ka lada tana cikin kwandonai ne game da wani mallari ya yi tafsiri cikin rediyo kuke saurari da ni da wani sai ce ladar tasiri na kwallon ladar na Allah a kai ba wani wani ce duk da ta fitin ce kafin yi mai shi ladar kwandon a kai wai to yawa da shaka wasu alka a kai suna gani ladar kwandon ana kai da kuɗi ruwan na shaka da alkai a ya ce ta yadda ta jami'in yusuf zarewa sananne ne gare kuma sha Allah malami a jami'a ce biyu zaria kuma gwagwado masanin cikin da kuma wanda da take samu wanda bai amfana da fatawoyin shi ba insha Allah zan bashi muna minti biyu zuwa uku a wasu kalmomi da za su ce shi ba kuma za su amfane bare ka kamar da shi بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على wa الله wa آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد a'laikum wa ورحمة الله وبركاته na yi farin ciki sosai wajen zuwa wannan majalisi na ɗan uwa aboki kuma yayin majanya da jirgin tsari mai kula ya bukala su ba na wata ala ya rubuta masa na ɗan yawa a yi sosai na zuwa samu ana rufe wannan a su albarka kuma ana tattauna matsalar muhimmanci wannan matsalar ta ƙarshe wacce aka yi tana da muhimmanci da shi musamman kasancewar yanzu boko da waɗannan kina-kina wasu da suka yi yawa za a zama mata da yawa suna ganin kawai da mata da miji kawai da ikon saboda haka shi ya fi nemo abinci kuma dafa abincin masu kawo bayan jinsai da abubuwa da malam ya faɗa daga cikin abin da zai taimaka wajen tabbatar da wannan matsalar shi ne saboda haka duk al'adunmu na yau da kullum al'adun mutane tun daga zamanin da har zuwa yanzu har zuwa yanzu shi ne wato ita ce take yi wa musulmi ma ina tuna sarkin kano muhammad sunusu ko kuma da zafi sarkin kano ya akwai lokacin da muka yi mu'amala da shi ta kusan awa goma shi daga karfe goma na safe zuwa karfe takwas lokaci da ya so ya kirkiro wasu dokoki na aure daga cikin abin da ya so shi ne mace ba za ta yi wa mijinta hidima ba yana daga cikin abubuwan da ke cikin doka sai da wata yi yawa ke kokarin mu wata wuce wa rashin doka a wani wato da cikin abubuwa akwai da yare da yawa ta aka kawo a wani da cikin da yare bayan waɗanda malam ya kawo da bi na kuka karanta a ah, cikin asma da yake a baka dokin dokin a gaba ya ma suke shayar da shi ba ma wani mijin da kawai suke yi girma ba hatta zuba ya kan ma tana shayar da dokin saboda haka duk wanda ya zama to abinci mace ce take yi babu wani da yi da za a ce ba za yi ba da haka dalilin da yawa su ne tabbatuwar cewa duk abin da ya zama al'adar mutane kuma bai saba wa shari'a ba to wannan abin yana da wasu hukunci tabbatacce a gaskiya da yake yi wa ɗalibai na abokai na ɗalibai shi ne lallai ya kamata mu kara dajewa mu zage dantse wajen lantarkar waɗannan harkoki na ilimi kuma tsakanin da allah ba wata kima da Allah subhanahu wa ta'ala zai wa mutum fiye da Allah subhanahu wa ta'ala ya amince shi irin waɗannan karantuka kuma da cikin shawarar da yake ba wa malam jami'ar shi ne irin yadda ake sanya waɗannan ƙananan littattafai a ci gaba da sanya su ki hanyar da gaskiya ina da objection sosai wajen iya yin malaman musulunci ta yi wa bukari da yi wa musulun suna a gida irin waɗannan majalisun amma saboda irin waɗannan littattafan sun fi kama da karatu na ɗalibai ne irin waɗannan littattafan suna na gida da waɗannan manya-manyan littattafai da shi ma malin ma jagir yana yi amma gane galibi ana rasa waɗanda ake gama sauke littafi da su amma yanzu wannan karatun da aka yi a ƙasa da shekara ɗaya da yawa daga cikin na an sauke littafin da su malam jami'in zai samu lada mai yawa idan suka ɗauki littafin suka je suna karantarwa tsakanin manya-manyan littattafai da za ka sa wanda za a rasa wanda ya wanda ya zamanto an gama littafin da shi wani ma ba a wuce rage ba wani ma ba a kai rage ba shi ma zai tsalle ya je buɗe majalisi da haka yana ba da shawara a ci gaba da yin irin waɗannan masu littattafai ana sauke su an gama wajen lafiyan nan kashi an gama wajen littafin da kuma samun kiranin da malam ya faɗa ina fatan za a shiga a haka Allah ya taimaka Allah ya jagora بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالك دكتور جميل الله الخير الله يجياك الله يجياك كيف دكتور حياة دكتور كيف الله لك سلاك وانا <laughs> وانا أشياء Allah kuma ce kai lafiya da kuma da wanda ya ɗige wala haka mana kawo ko mana kuma ni ko magana na ko ke ya ta ga dike shi Abdullahi musulmi ne da gaske aji ɗaya muka yi karatu a jami'ar musulmi ta Madina ga kujera ta ga kujera amma ta wuta su kyau su jira ta tare wata ranar ba ku labarin wata ran muna akwai lokacin da aka raba aji akwai shekarar da muka aji ɗaya da shi aji guda ga kujerar da kujerar akwai shekarar da aka raba aji ya kuma wani aji da wani na wani aji amma mun mutuwa ɗaya sai akwai babban malamin akwai wani malamin malami da shek ta jilla albani ne dr abdullah mura to a cikin ajin su suka tattauna matsala matsala shi da malam abdullah abdullah duk kayan shi malamin babban malami ne ɗalibin shek nasar jilla albani ne shi na kusa da kasa ci kuma matsala ya gafara gare ta ne malamin abdullah sai ya tsanci cibi akan gaya da tafi da ya shigo ajin sai ya ce mana sai ka ga mutum ya yi tufafi ya shi ne kyau amma bai ta komai ba iya magana a shiri ba sani ba ne wa wani abu ya ce ai da shi ne suka tattauna gobe sai mallami ya dawo sai ya ce wallahi shi abin gado matsalar ke yawa da wannan ina tunawa alaƙul ya shi da abdullahi mun yi aji ɗaya da shi kuma mun yi karatu kuma akwai so da ƙauna da fahimtar juna jiya ya ba mu lokacin shi mai albarka a karatunmu na mata kuma ya mutu muhadara mai daɗi dawowa ah, da mata da su ke su kuna da kujiya sannan kuma wannan majalisun ba ya zai farkon zuwan shi ba ya zo muna karatun a samun jana'i sun kuna tunawa kuma ya nuna kalmomi masu fa'ida masu amfani a wata lalata gani ilmi ne gaban ka amma maza ne za ka saka tuna ya wani abu da za ka saka shi da kare a akwai maka suna da kai arziki su ba ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da gode wa Allah da ya azurta ni da samun halittar wannan masallaci ne albarka wannan majalisi na karatu ma yau da shi malamin da tura jihar da sani da kula ya gabatar da wannan karatu kuma allah ya kaddara a gaban mu za a rufe wannan karatu abubuwan da ya faɗa a to ya yi da yana sa ni ba na da nawa da yana amma babu lokaci na yi a kare ina ba da shawara na karanta da tabai da ya shafi mata da mata da aure malamai na da kyau su rika tabbata wato abubuwan da ke shi da shafan kuma su kyautata mun yi lafiya da su kuma na ya da ya muku halin da mata su shi suna neman mazajen aure ya kamata mutane su tsoron allah su kokari su kammala abinda ya saura musu da nauyi ba su kuma za ba da kuma komai da tsari ana ce masana wasu lada wa ba wannan shi ba da su kuma su kan da ba da masu kula da wani jami'i da wani kuma ana kai wannan murya a wani da ya kamata da ya sa na wannan littafi littafi ne mai albarka kwarai da gaske kuma wallahi na yi muku gwamna a da ana yi muku arziki ya taimake ku kuma wanda ya sarri ta da ya karanta da shi a mana albani ma da wannan yake ne to da sani shi ma wanda ne na hadisi a bangaren da ke karatu na ke ke da shauki kwarai da shi a kan karanta ya kuma shi kan su yi albani mara bani dole karanta su sa dole sai ta ziyartu da shi kuma da ta ne masu albarka kwarai da shi malami ne shahararri a duniya malami ne wanda ana buga misali da shi dangane da zuwa Allah sa da kuma da yi. an yi rubuce-rubuce a kansa ke yi tsawon rayuwa can sosai ya daɗe ya daɗe ba tunda ya rayu da tsakanin 1914 zuwa 1999 1914-1999 ya rasu a shekara ta 1999 lissafin turawa a lissafin muna a kuma a shekara ta 1420 kaga yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yanzu shekara su nawa kenan shekara ashirin da ɗaya da rasuwa amma ana karanta zubansa kamar yau yake rayu Allah ya ba shi wani yawo a duniya ya je ƙasashe da dama don da'awa da karantarwa a ƙasashe da dama su saudiya irin su urman su urdun su syria da sauransu an gayyace shi ayyuka a kasashe da dama a saudiya a makka an neme shi wata rana ba da kuzuri an neme shi a indiya a beji wasu wani lokacin ana fada tsakanin kasar indiya da pakistan ya yau zai yi kiwon iyalansa da matansa da ya kashe ta da su wasu wani ana fada ya ba su kuzuri ya zama babban malami a jami'ar musulunci ta madina wanda aka sanya shi sai da cikin manya-manyan wato masu ba da shawara a kan gudanar da isra'il university of madina wacce shi wannan malamin ya fito da tashar kuma alhamdulillah mutum ne mai tsayuwa a kan ra'ayinsa da faɗan gaskiya ko da daɗi ko ba daɗi ya tasirantu sosai da ibn hazm misali za ku cikin maganganun su yawa akwai hasuma kan sosai a ciki sannan kuma mutum yau da yake ya tsaya a kan rayuwarsa da ya fahimci shi ne gaskiya su baya kaucewa don zaman da ya madina ya dan samu sabani da malamai masu karantarwa a nan jami'ar shi ta madina sabanin ra'ayi na fahimta na kake ba wani aƙida ba gaskiya an kai ruwa sosai kan wasu fatorinsa da kuma in yi amma da wasu mutane kuma yake warware su ah, wasu ma suna ganin cewa wani yana da cin da yin da ya sama ya ma ba koyarwa a jami'ar musulunci ne ta madina ya kuma an yi wato cutar su ya ci gaba da dawa amma ya faɗi a gefe kan jami'ar musulunci ta madina ah, ya ce lokacin da ya mutu ya yi wasiya ah, ya ce tafansu idan ya mutu sun su gaba ɗaya duka a su da masu da wanda ya rubuta da hannunsa wanda ba da hannunsa ya rubuta ba da tafarsa da wani duk ya ba da su kuwa ƙarfi a jami'ar musulunci ta madina ya da jami'a ce da ke kyautu zato tana kan manhaji na sarrafa sani kira kan alkitabu wa sunna ko yau ko gobe dare da Allah kai ka jami'ar da Allah kai ka mamlaka kai ka madina kai ziyara jami'ar musulunci ta madina ka tambayi na ne maktabar markaziya babban laburare jami'ar madina a tsakiyar makarantar ta wato labarin da ke da aka a kusurin masallaci mutum ya dokuwa can da su sai kuma a kai ka ke wani bangaren da ke tafar shan na biyu na albani suna nan da baki ɗaya su karau kacau duka in ka buɗe za ka rubutunsa na hannu da tarihin da ya ce da wanda ya karantar da ɗalibansa da kwanakin wata da abubuwan da ya ke zan layin da ya ce duka gaba ɗaya gaba ya bayar da su kuma albai ilimi suna ta amfanuwa ah, kafin ya duniya ya yi wasiya da abubuwa kamar haka ah, malamai kullum mutum damar yana tunawa kansa mutuwa kullum mutum yana wa kansa mutuwa don haka a ƙarshen rayuwarsa yin wannan shi na aje a tare ɗalibai ana karanta da su baya da yi su yi shagaltu da yawan kammala littattafansa su da bai kammala rubutawa ba kamar kashi a bayan masa wahali a sanar da shi zai duniya ya ci gaba da kammala rubuce-rubucen su amma da ɗaliban su kawai yake tare da su a gida suna yana su shifta suna rubutu sannan kuma da yin fatawa sannan kuma da rubuta wasu abubuwa masu muhimmanci shi kuma da hankali a kansa an ce ya mutu yana karanta sunan abin dawo karatun ƙarshe da ya rayuwarsa shi ne sunan abin dawo wasu ma suna cewa an karanta shi a kirkinsa lokacin da Allah ya masa cikawa sannan kuma ya yi wasiya ya ce kar a gaya wa kowa mutuwarsa kuma ba sa wanda za su taimaka wajen shirya jana'izarsa kada a gaya mutane me ya yasa ya ce eh, ba ya su baya da labarin mutuwarsa kai ya zama na'ayi da yake nan sannan lokacin da ya rasu akwai tsananin zafin rana kwarai da su ya ce ba ya a a da mutane sai su zo jana'izar mutuwarsa a nan sa ya ce waɗanda suke wajen garinsa kuma ko ‘ya'yansa da ba su makar a yadda a gaya wasu ya mutu sai bayan an je an kunne shi an dawo ‘ya'yansa ma ya ce kar a gaya musu tana kuma a gaya wa duniya ya ce ba ya san haka sannan kuma ya ce bayan ya riga ya ya rasu ga wanda yake so ya masa wanka wani makocinsa da sun zama mutunci da shi ya ce ya gaya wa wannan makwacin shi zai zo shi ya ba da dama ya buɗe na wasu ya masa wanka ya ce sai dai in yana neman taimako sai dai yana neman taimakon wasu da za su taimaka masa su zo su wanke shi haka kuma aka yi wannan makocin nasa shi ya zo yakin kare gawa sai masa wanka ya yi mutum wasu sun ce maka suka yi masa waka mana wani mutum ne mai za ce kwarai da shi yana da tsoron Allah su kuma ruwa wajibi ne a matsayin mu na ɗalibai ƙananan ɗalibai da muke karanta littafansa da tasirantu da iliminsa kuma mu tasirantu da tawazu da tsoron Allah hakan aka yi ranar da aka zo da na isma sai da rasuwa sai da mutane suka rasu inda za su tsaya duk da cewa ya ce fara sama dubban dubata ne suka binne shi da daddare aka binne shi ya ce kar a bari ya kwana a gaggauta ya faɗa cewa a gaggauta binne shi shi gama ne ya ce idan da ya rasu to a gaggauta binne shi shi ne da wani taro a kira sarkin kasa kaza ko shiwa da bakin kasa kaza ko a gaya wa duniya cewa ya rasu gidansu yana da har yanzu haka kwanaki da aka zo ana nuna wa ɗalibai aka je aka ɗauko hoton gidansa za ka zubar da hawaye idan ka zai gidan mana da su yi da za ka zubar da hawaye yana nan ƙofar in ka gani su fara gidan ya ke ga shi nan babu alamar wani abin nan haka aka mutu bai suna cewa akwai motar motarsa da kansu yake tukawa suna su je wani wuri wa da ko da'awa ko na sauran su ne a cikin tsakanin aikin da ake kawai sun yi ya shiga mota ne tafiya su ke ta mai kasawa duk abin da yake a wani ko da kake komai ba wata magana ta banza da yake ba sai kuma da alwari nan ba mutum a gare ne ba ture ba ba lari ba ya yi littafi ya yi rubutu ana faɗa da rubuce-rubucen ne kafin da ya bar duniya yana da littafi sama da daɗa yi littafi littafi littafi talaka ne cikin sana'ar da yake shi kamar da na sama da yan kudaden sana'a gyara agogo yake wannan sanannen abu gyara abubuwa sosai da ta sani zai gyara abubuwa ne ya samu abin da zai ce ce da iyali ya bari ya tsoro karatu abin da ya fi shahara a shi tashin karatu duk wanda ya karanta littafin su zai san cewa yana da ilimi shek bin bas allah na sarama yake cewa shi dai a duniya mara yi ta da addini zama a duniya ya ce ban taɓa ganin ban a yanzu dai ban san malamin shi sama da da na su yi da albani ba shek gulbas dubu shek gulbas muhammad al-aminu shankaiti ne a zuwa bayan ana faɗa cewa idan suka haɗu da albani idan albani ya zo madina ya zo masallacin annabi yana darasi sai ya dakatar da darasin su tashi ya gaida albani ya ijin da shek muhammad al-amin shinkari ta abu abu bayan yana girmama duka malaman da sun faɗi a kai da ƙarshen muhammad da amin sadi musulmi sun faɗi a kai a kansa to albani ya yi amfani da lokacinsa albani ya yi amfani da rayuwarsa albani ya shuka da ya yi karatu na gaske albani yana buƙatar ya samu wa za su gaje shi so don allah cikin wato soyayya da za mu nuna wa albani wannan karatu da malami mana ana ya karanta kan da na yi ya sauke kunshi yanzu ya karanta wannan littafin nasa a da masu fara da suna da bahara don allah a samu wasu ɗaliban ilimi a cikin wannan majalisi su yi kokari fassarar da malam ne wannan littafin da su fassara shi da yaran hausa saboda tsananin bukatuwar ilimin da ke ciki ko da ba masara shi baki da baki ba a fitar da samari na abin da littafin yake dauke da shi a zo shi malamin da ba da lokaci a karanta masu gyare-gyare da sunan wannan majalisar kun taimaki shi malamin da ya sauke muku littafin don ya zama wasu daga jariya kuma kun taimake shi albayanin ko a lahira yana da kamashin samun lada a sokoto saboda an fasara fassara littafinsa kuma ana amfani da shi idan ko fasara shi da hausa zan gaya masa a samu wasu kuma su fasara shi da turanci idan za a yi aure ko da samari din sa in za a yi aure kayya a rinka raba wannan adabar zuwa a gidan aure mata da za su rinka zuwa bikin aure a rinka da karaba musu to Allah ya ga uwan ina neman a wannan ba zan iya kiran wani da wani ce da gaban majalisun nan ba amma ina fatan lallai ko malam bai ce a yi ba cikin gatan da za mu yi masa ne watakila ya muku kara ya ji nauyi ya ji kunyar kan ya ce kuni to ni na ba ku umarni ku yi kokari a samu wasu mutum uku hudu biyar a kafa lajina na fasar zai littafin a fassara shi da wasu a yi kokari a amfani da lokaci a karanta musu ci yaji a buga shi aji ko da ba a da kudin gudawa. nan gaba Allah zai kawo wadanda su da an taimaki albani kuma zai samu lada da wannan gari sannan shi ma da zai karanta da littafin shi ma zai samu lada kuma tun da ƙananan tafai ne irin waɗanda ake sawa a a sauke su a shekara guda ɗaya to yana da cikin hidimar da za ku samu yanzu da wajen albani ɗaliban su sun rubuta wannan sun yada shi sun karanta da shi ba da su kwato da zai zo ba da zai zo ba a iya samun wani ɗalibi daga cikin ɗalibai ya yi sa da larabci idan wannan yana da shafi ɗari da kaza ko ɗari kaza misali shi wani karfa to sai a samu wani ya yi sa kamar ya zama pocket book wani adawa tufa a takaice a takaice ta yadda ko da a makarantun islamiyyar mu na matan aure za a rinka karantar da su shi in ma ba a iya samun shi gaba ɗaya ba tarfisu adabu tufaf da suna jin da mahara wannan da larabci ke idan wani wannan shine ilimin zai shine ilimin zai zama mai albarka kuma shine za mu cewa mun karu da ilimin wannan kenan wani ƙarshe um, ya koyi kwana musulmi ba mu da gata ba mu da alheri da ya fi mana irin rayar irin waɗannan majalisai na ilimi ɗazun da muke magana da shi wallahi lokacin muna jami'a muna karatu muna mun ɗauki kamar yara wasanni kawai muke gani mu ba ma ganin za mu iya zuwa mu zanyi wani amma da ke Allah ya yi albarka wasu waɗanda suke jami'a musulunci ta Madina wanda suka gina ta wanda suka asusa ta malaman da suka karanta wannan albani din da ake gaya muku yanzu malami ne a wannan jami'ar da muke karatu a cikin ta wallahi karka suna malam ikhlasin su da kokarin su shine na son yake bin mu ma muke zuwa dan abin da muka tsanto shekara ko shekara biyar mu ma mu ba mu ba mu so abin da nake ba wa ɗalibai shawara shine wallahi damar da kuka samu na zuwa karatu suka malamai suna ba ku lokaci suna karatu ku yi ƙoƙari ku amfana da su ina shaida muku fa galiban malamai masu da'awa da ake yawan amfanuwa da su wallahi ba su da daɗewa ba ba a san faɗan magana ba su da amma ba su da daɗewa ba wanda ya fi kowa amfani a duniya mai shi ne na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duka duka shekara 63 ya ba shi ka duba wannan rayuwa mai daɗi irin awa ɗaya da kuke amfani da ita kuke samun karuwa ku yan uwantaka ku bi juna ku gaisa kowa ya buga abin hawansa a tafi a sake dawa Wannan ba tarin za ku kuma wannan abin ku rasa Allah sahabbai suna tare da maza Allah suna ji suna kallo annabi ya tafi ya bar duniya ya kare su Anas Amali da ce lokacin da annabi ya bar duniya sai Madina ce duk lokacin da maza Allah ya shigo Madina sai Madina ce haske to shagulgula suna da yawa kowane malami da ka sani a nan kasar najeriya in je na sa na awa na malam to wallahi shi kaɗai na aikin malami ashirin da biyar ko sama da haka akwai abubuwa ba da yawa da ake da bukata akwai fatawoyi da zunan muke magana da su da Rewa, muna magana makar mata ɗin da dawa da sauransu kullum mai waya ka a cike da text japan daga na najeriya da wajen najeriya duk duniyar hausa duk inda ake yin hausa inda ana sa karatun ka ana ji to baka da hutu wanda yake da shi da wanda ba shi banda wanda za su zo maka gida banda lakcoci za a gayyace ka banda program da ake ta zuwa yawon a ajishan yanzu ba da karin muka taɓa ba a rana irin cewa irin wannan lokacin muna karatu tun daga asuba ba ma tashi a karatu a saboda lahi wallahi ce ba ya shari'a to amma na bar can za ta wuna. shi ma wata nan zai bar nan gari ya tafi wani guri to wannan abin yana da lokaci je ka za ka je ka dawo akwai lokaci akwai shekaru akwai lafiya akwai dama akwai lokacin da kana gani ba za ka iya yi ba su malamin da kuka same shi zai ba ku lokaci ya karantar da ku to bai kamata ku yi fashi a kan karatu ba bai kamata ku sakaci ba kuma duk inda kuka sani a najeriya wala kan ku ɗaukar sunan ne kwanan nan satin da wuce yawar haka ina gwabe a daidai wannan lokacin ina wani masallaci irin wannan na ɗan uwa shi ma shi ma jama'a ya gani ka kullum aikin kenan duk wani ɗalibin jami'a da ta sani na madina ko ma na wata jami'a amma malami jini suna da da'awa ba zama kullum karatu ake yi can masallacin kaza can hudubar juma'a can kaza can kaza makarantar mata aure makarantar ɗalibai ilimi makarantar aiki kenan to ana nan ana nan ana nan lokaci yana tafiya kuma malaman nan ba suna buƙatar wa za su gaje su ya kamata a cikin ku masu zuwa makarantar nan wani ya ji cewa nan da shekara goma ko shekara kaza ya kamata ni nake zama a nan nake ba da wannan ilimin wannan da zai fata fata ba wallahi da zai tabbata ba لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا الدنيا سنة دوما جماعة بوتنت da النبي yana da يرسل da mu a son samun mu da Allah ya bar manzo Allah shekaru Duk ba da mu ci more su amma Allah ya dauke shi shekara su da wani abu haka abubakar haka waye dukkan su gaba da kula da shekarar da suke to ya kamata ku sani cewa lokaci yana tafiya mu amfana da damar da muka samu mu cika majalisan mu sannan mu rinka tattalo wasu na ƙasa muna tura su akan wannan dan saboda addini a samu istimrariya a samu continuity na gudanar addini akwai nauyi akwai aikin jami'o'i akwai aikin gwamnati akwai matsalolin rayuwa akwai larurori malam yana buƙatar ya zauna yin rubutun littafi ya samu nutsuwa ba ka iya rubutun littafi wallahi sai ka samu hutu ba ka iya samun kaza ba ka iya samun akwai nauyi sauransu ɗazu din nan ɗazu din nan wallahi da ta isa ne kanta ya bugun wa ke da muna da ake sarki wannan nan ne ka kwana nawa ba sai ka nace wallahi a karan kaza muna cikin da larura wallahi da yake kaga ɗalibi ne, abin da ya tambaye ce ma da ya da'awa minista mai na tambaye ya da'awa Ya din nan da ma da ke ma muna motsa ya da'awa ya karatu ya kaza da sauransu na ce wallahi na ce ya na ku hidindimin kuma kuna ta fama ya ce ai mana kai dai ka bari ya ce kullum rana kullum rana guda ɗaya in sha Allah wa ofis ina inda na je ofis ba na samun mutum ƙasa da ɗari da tamanin suna jira sai dai in an ɓoye an ce ba na ce ai yin ranar ta neman ka a ba same ka wuce ai waya ta na haƙura ma da kunna ta da rana yace saboda ka kunna wayar za a kai za a ci kira ka dauka ba kun ga mutane a gaban ka me yasa na gaya muku wannan wato shi tasirin shi addini duk inda mutum ya je ɗalibin ilimi kowane matsayi Allah ya ba shi na gwamnati to zai bar wannan ba kuma a yanzu aga shi yana zuwa yana su yana karantarwa har yanzu kike ne misali ko ba su bane ba to dubo wannan nauyin yanzu wannan idan yana da ɗaliban da yake karantar da su shekarun baya ina za su same shi idan yana so ya zauna rubuta littattafai da za ku yaku ina zai samu damar Ya ce aikin gwamnatin ma na larura da ofisina jama'a sun hana ne sai dai in je koya a wani guri ne cika baya zai ba da umarni a yi kaza to wanda bai sani ko ce ko ke su ce ai da ba aiki ai ba a kana to yan alfarma kuma da su ma Thank you. Eh? na ba ku wannan misali mai don guda ne cewa duk lokacin da ka samu magani kake tare shi wani shuku ne ku kashe wani garutan mai

da yanzu ne ya kira ne a ku rage wutar ma ka rage wutar Thank you.

a kashe bankokin Allah يصدون يصدون ولا مشهورة ولا مشهورة أخذ شيء يجي رب أخذ وما يصير يسمى ولا مشوار يا فوكا يصير يسمى to ala ihal na mako na kisa ne ko na bako misali ne zai nuna muku a cikin misalai ɗauyuka cewa uh, Allah ya kan iya baku wani ya fi amfanuwa da shi wani sha'ani wani kuzuri na rayuwa ya ɗauke muku shi so a yi kokari amfani da damar da aka samu a yi amfani da shekaru a yi amfani da rayuwa kuma ba abu ne ya fi mana daɗi a irin wannan zamani irin wannan lokaci sai mutum Allah ya taimake shi yana samun lokaci da zai je irin mutum ya samu lokaci da zai rika zuwa na gana da ubangiji muna addu'a muna da roƙon Allah Allah ya albarkaci wannan majalisi kuma Allah ya albarkaci ku gaba ɗaya mazan ku da matan ku Allah kuma ya ƙara mana himma da kokari ne na ilimi da kuma yaɗa shi kuma shi ɗan uwa da tsohon ta da ne kula muna fatan Allah ya raba shi da gajiya Allah ya ƙara masa kokari da himma aiki ke nan da wani duk inda aka je zai ake awa an yi mana gata tabbas mu ba kowa bane Allah ya ba mu dama muka je muka yi karatun nan aka yi komai da komai mu ma muna da akwai bashin nauyi a kanmu mu zama sauke wannan nauyi na karfe da al'umma سؤال البركة يوم متواجع ألا تتنكي أن يوم متواجع كما أكد كلامنا بك شاورا كيف قريبك تجيني مكرا شاورا يوم كنا نعم kuna yin kuna yin ku saboda kuna maganganun da ba a ganewa a hausa a to ke mara yace ɗan ruwa a fili na hakura wai da zan ana sanarwa wai wai wai a wai a gwagwajar lutu ko ne a gwagwajar a gwagwajar bulji a gidan wani

السلام عليكم malam dr allah saka da haini ya yi mana bayanin wannan bawan allah aka makalla ka yi bayani sosai rufes din da gai nan take na allah nauyi a samu wanda zai fassara wannan littafin da hausa da turanci kuma zan ba da laptop kai don wannan aiki sannan kuma na ɗauki nauyin buga shi gaba ɗaya sannan wannan watan zan ba da dubu biyar a aji don fara buga wannan littafi insha Allah zan ba da laptop da a samu da za su fassara da hausa da turanci na ɗauki na yi buga shi insha Allah kuma ka tsarka na kwarai Allah ya shafa kuma ƙarshe waɗanda zan ba da dubu ɗari biyar na ajewa don fara gudu wannan Allah mai dai. Ku daga kara mai dai. Allah ya maka albarka Allah ya wuce mana irin ka ka faranta rai kuma da sauran da wani ana lana dan mai Allah ya